daidaita rukunai mana yake wa mina sunnati an yusawiya baina al-arkani fi al ina daga cikin sunnar manzo ina daga cikin koyarwar manzo masallaci ya daidaita rukunansa a wajen tsaho yadda kai ruku'u da tsaho to haka in ka ɗago daga ruku'u jinkirin da za ka yi kafin ka taɓa sujjada ya zama yana da tsaho yadda idan ka tafi kai sujjada kai ta da tsaho to in ka zauna kafin ka tafi sujjada ta biyu ka yi zaman da tsaho duk wani abu da kake yi na rukuni to zama kana daidaita kada ba wato rukun kai zama dan dan gujin sujjada ce doguwa ko sujjada ce doguwa to ko dan jugu dan gujin a'a ana so kowanne ka rika tsawon shi فيجعل ركوعه وقيامه بعد الركوع mala yace sai mutum ya zama to masallaci ya sanya ruku'unsa da tsayawar da yake yi bayan ya dago daga ruku'u wa sujudahu idan ya kuma sajjadarsa ita ma wa jilsatahu da zaman da yake bayyana ne tsakanin sujudu guda biyu qariban min as-sawa yi kusan daidai ka dade a ruku'u ka samu minti biyu uku hudu to in ka dago daga ruku'u ma kafin ka tafi sujuda kai waɗannan mintuna ka kai su sujada minti hudu kai ku idan ka dago daga jira kafin ka tafi sujada ta gaba ma ka wannan minti hudu an fahimta ko to ana so a sa su kusan daidai wa daida ولا يجوز أن يقرأ القرآن في الركوع لحالة مثلا التي في القرآن أجد الركوع با ولا في السجود هكذا بحالة كرنت القرآن تكن سجد با sai dai in a sujada ka karanta wata aya daga cikin ayoyin alkur'ani da take kunshe da addu'a ka karanta ta a matsayin ka karanta addu'a to wannan bai saba sunna ba za ka roƙi Allah kyakkyawa a duniya da kyakkyawa a lahira sai ka ce rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar kuma aya ce a cikin alqur'ani an fahimta ko kana so kada Allah ya karkatar da zuciyarta daga tabbata akan addinin musulunci sai ka ce rabbana la tuzigh qulubana بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب آية تأتي القرآن أما كان جوت بنفهم السوء أكباك دام كان إيه أتكين سجدة da abin da ya tabbata na sunna ko kuma koyarwa alkur'ani da ka ɗauko addu'a kai tsaye daga yadda Allah ya wato jera ta tsara ta isin kuɗa ta isa to ba kamar a ce kai za ka ƙera larabcin addu'a ko wacce Allah ya ƙera ta wacce manzo ya faɗa hadisi ta fita to in ka ɗauko wata take wato a daga cikin alƙur'ani a matsayin za ka addu'a bayan gama tasbihin ka na sujada to nan ba za a ce ka saba umarnin Allah na karanta alƙur'ani a cikin sujada bayan ya hana ka ma ba karanta dan karanta alƙur'ani ka ne dan kai addu'a da aka baka dama kana iya yi a cikin sujada mala ya ci gaba da cewa al-i'tidalu bil ruku daidaito a cikin ruku' ya يرفع صلبه sannan sai mutum ya ɗago gadon bayansa minar ruku'i daga ruku'un da is wa hada rukun dagowa daga ruku'un nan ginshiki ne a sallaka don baka dago bai tabbata ta yi ruku'u ba da za ka zama ruku'un kana gaba so ka an ta yaka tafi sujada to baka samar da ruku'u sai ka dago sannan ya tabbata ta yi ruku'u yadda ake yi sai turar rukuni ne haka wa yaqulu fi asna'il i'tidal sannan a lokacin da kake tsaka da daidaito wajen dagowarka daga ruku'un nan Ka ce. ma'ana masallaci ya rika cewa a lokacin da yake tsaka da dagowar daidaito da zai na gaba ruku'u ya dago yace sani. Allahu liman hamida Allah ya ji bawan da ke gode masa wa hadha wajib faɗar ni Allahu liman hamida wajibi ne domin an samu mazo duk sanda in eh na yana ba kuma da ma za mana abin da manzo ya je mace shi ne ake cewa wayar fa'u ya yadayhi inda da itidal kuma masallaci ya daga tafukansa biyu hannayensa a yayin da ya daidaito din alal wujuhil mutaqaddima a bisa fuskokin da suka gabata ya ga mana kana iya da daga wadda faɗar abin da kake faɗa ko kuma sai ka gama faɗa kai ɗagawa ko sai ka yi ɗagawar sannan haka an gane ko ثم kuma ya يقوم mu'tadilan sannan sai mutum ya tsaya a tsaye na mai daidaito mu kuma illan yana mai nutsuwa hatta ya aku da kullu azmin ma'akazahu har kowane kashi ya wato tabbata a gurinsa har kowane ƙashi ya riƙi gurinsa ya tabbata ya isa da inda ya tunda idan kai ruku zaɓar ka ta abin da ya shafi ƙugunka bar jikin ƙarƙuwarsa saboda sun fiya da idan ka ɗago za ka koma kai ƙarƙuwarsa ta haɗu da juna to shine har wannan gaɓar ta haɗu ta riƙi gurin da ta saba wato da ƙa'idan tana tsaye to haka ya kamata a ce mutum ya shi ne zai ba shi damar zama ya ka ga maganar cewar wato ainihin diddike da wasu ke cewa ka tafi za ka tsaya ba ka tsaya ba ko ka sake an jawa ka tafi ka zama wannan ba ta so ba to dan dai har za ka tsaya gabar ta haɗu da ƴar uwarta ta daidai ka to ba maganar wannan wa hada rukun mala yace wannan ginshiki ne a addinin musulunci a kallon bayan an bata waɗannan abubuwa sai ya shiga da cewa ya shiga ci gaba da cewa wa yaqulu fi hada al-qiyam wannan tsayawar da mutum ya yi ta ya dago daga ruku'u wanda ya ce mana lokacin da yake dagowa zai ce sami Allahu liman hamidan to a wannan tsayawar ta bayan ya zama tsayawa zai ce rabbana wa lakal hamd ya ubangijin mu godiya ta tabbata gare kai ka fi kowa cancanta duk ma wanda za a gode wa sanadin abin da ka ba shi ya bayar ne ake gode masa a kai ne mai godiya dan da baka ba shi bada bai bayar ba a kai ya fi cancanta da a gode wa wahala hada wajibi mala yace wannan dole ne fadar rabbana wa lakal hamd ala kulli musallin akan kowane mai yin sallah walau kana mu'tamman ko da kuwa shi ake yi a matsayin liman in yana liman ba a ce ba zai faɗi rabbana na lakal fa innahu warada fa innahu wirdul qiyam haqiqa faɗin rabbana wa lakal hamdu wuridi ne na aiwa idan an gama ruku an dago amma tasmi'u amma faɗar sami Allahu liman hamidahu shi ake cewa tasmi'u sai ka kiyaye sunansa kenan wani lokaci kuma an sai tasmi shi ne tafiyar da ni abin da kake amma kana karanta alƙur'ani ina sauraro ce kana kana jiyar da wani ka abin da ka iya kake to a nan a tasmi a cikin maganar sallah shi ne faɗar rabbana wa lakal hamd eh, sami Allah liman hamida saboda akwai sami a ciki a tasmi ya ka samu suna da wannan farkon nasu abin da butu da yake ebirbireta ake cewa ko ebirbireta to shi ne ake ana an takaita فورد الاعتدال شيء فقد سمع الله لمن حمده ورد lokacin daidaito ne faɗar rabbana wa lakal hamdu wuridin bayan an gama tsayawa ne an daidaito kaga za ka faɗi sami Allahu liman hamida za ka faɗi rabbana wa lakal hamdu ina magana ka daga ɗagowa ka tafi ko ba bai taso ba ma ما لا يتجب الكاوى يسوي بين هذا القيام والركوع masallaci idaidaita tsakanin wannan tsayawar da zai yi ta bayan ya dago daga ruku'u da ruku'un da shi yadda ya dade a ruku'u to ya dade a wannan tsayawar fi tsoli wajen tsawon kama ta kaddama kamar da yadda ya riga ya gabata ya ga maka a samu daidaito a cikin wato anan rukunai to daga nan ma da ya gama magana akan abin da ya shafi rukunin ruku ya shiga sujada. sai ba lamba ta a cikin manya-manyan wato matashiya da ita sai ce a sujudu rukunin sujada kuma ya kulu Allahu akbar ujuba sannan sai matallaci ce Allah shi ne mafi girma daga kowane zai faɗa haka lallai wajibi ne wa yarfa'u yadayhi kuma yana iya daga hannayensa tafukansa biyu a hayanan wani lokaci to da ka lokacin da kai kabbara tafiya jada ya halatta ka yi kabbara ka ɗaga kafukan sannan za ka tafi jada wani lokaci kuma ka yi kabbara ba ta da ka ɗaga hannayen wannan ita ce sunnar manzo ku alaiwa wasallam shi sa malamai suke cewa ɗagawa ko da yaushe ba kautawa ya saba sunna in yin ko da yaushe ba ka gwada ɗagawa ya saba sunna amma sunna wata ra'a kana ɗagawa ka aji wata kuma a karnar ba sa ma ɗaga in kai haka shi ne ta kwaikwayon sa zo iki Allah ya sa mu dace sai ma da yake al alal yadai al-yadayn sunkuya akan hannaye lokacin tafiya sujada zai da ba wai idan za ka tafi sujada gwiwa ka ce ta kamata ta je ƙasa kafin hannunka ko ku hannunka ne kamata ya fara zuwa ƙasa kafin gwiwa ka shi ne abin da ya gano da yake ce alkururu sunfiya alal yadai ne a kan tafuka biyu a kan hannaye biyu zama su suka fara zuwa ka dogara da shi ثم su إلى ala ya يديه sannan sai masallaci ya sunku ya zuwa ga sujjada ina mai dogara akan hannayensa biyu ya ba'uhu ma qabla sai. يا أجهلنا ينا سبيكا كن أجزي وفاكك بهذا أمر رسول الله صلى الله أجزي وفاكك بهذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم دولنا لو قال أن أنه محمد إلى ذلك أن الصبت أبريك يي أمرني وهو ثابت عنه كما كنا أبن عيك ثبتت شيء لغا منظور من فئله لعيك حتى حتى غير عيك ya umarta da ai da baki kamar da ya ce wanda ya sallan nan ba daidai ba ya gyara masa kuma sannan an ga ya yi a aikace saboda haka da aikinsa da magana ta duk akan wannan tsarin burocin da iri kuma ya yi hani, daga a yi kamanceceniya sunkuyar raƙumi ranƙafa wadda raƙumi yake yi da gwiwa ike zuwa rakon sannan sai kuma bayan ya zauna haka in ka tsaya ka kalli awaki ma haka shi tumaki ma haka su shi ka za ka ya na gaba su a nan gwiwar ta shi za ku gurin ya kotse inda suke da ratsin so za ku shiga sai sun jira sannan sai kuma bayan ka zauna Sai shi ne ake gaya maka kai kada ka ta fara zuwa tun da kai ka a kafar ta ke ko ba a hannunka ba to kada ka fara rukuku gwiwa ka tafi da sannan kuma ka sa a'a ka tafi da hannun ya rage maka karfin tafiya sannan sai ka aje gwiwar a hankali an fahimta ko wa huwa inna ma ana ala rukbatayhi hakika shi rakumi ya kasance yana sunkuya ne ko yana rankwafawa ne akan gwiwoyinsa allataini huma fi muqaddimatayhi waɗanda su gwiwoyin tana ƙafafuwansa na gaba saɓanin mutane mu kuma sai aka mana namu a ƙafan baya kamar da za ka sun koya da raƙon yake to kai ta gwiwa sai aka ma a ƙafan baya an gane ko saɓanin ta da aka yi mata a gaba saɓanin ta akuya da aka yi mata a gaba ko tijiya fa'ida jada, idan masallaci ya yi sujada wa huwa rukunin wanda wannan sujjadar rukuni ce ana bi na ku yawa wanda wannan sujjadar rukuni ce ita ma da alaka kai zai dogara ne akan tafukan sa biyu wa basa kahuma kuma ya shimfiɗa su an gane ku lokacin da kai sujjada sa biyu haka ake so su zama sai ka ajiye su shine shimfiɗawa karin miƙar da wato yatsun sannan ka shimfiɗa su ba kai haka ba kuma baka dunkule ba kamar mai laushi ba kai ko suna meke shi ne ka shimfiɗa su a kan to haka ake so lokacin da kai su ka yi wa ya mu a fabi a ya har haɗa ɗan yatsun kada ka wawwara su kamar mai umbola irin zagin yara ka san cewa yaro lalle zai zuna zai masu to kai kamar za ka yi umbola a'a ka har haɗe su guri guda ka miƙar da su sannan sai ka aje su a shi da shi guda wa yuwajjihuha ila al-qiblah kuma ifuskantar da su ya yatsun safukan hannun zuwa ga al-qibla su ma kalli inda kake kalla a sallar safi kaga kenan ko da kai haka da su ba za ka yi haka ba an gane ko a hagu da dama ba su kalla hagu da dama haka su ma sai ta fantar alkibla za su kalla haka ake duka ake in da ba haka ke baka gyara shi ne ma'ana karantawa wa ya ja'alu kaffaihi hazuwa mankibaihi sannan mutum ya aje tafukansa ya sanya tafukansa biyu daidai da wajen kafaɗinsa in ka aje tafukan a ƙasa za ka tara suna santar kafada da kafada wannan hannun na dama ina shiyar wajen sassar kafadarka ta dama na hagu na sarje sassar kafadarka ta hagu a sannan ka aiki وتارة حظو يجعلها wa أغنيه eh, wani lokacin kuma sai ka matso da su su baro gurin ɓangaren kafaɗa su zo daidai wajen santar kunnanka kana da dama ko kai wancan ko kai wannan haka ke nan magana ce a cikin zuwa ko ne ka dan buɗa hannayen zama sun tafi wajen santar kafaɗu ko kuma ka tsoke su zama sun tafi wajen santar kulluwa shi ne damar da kake da shi wajen ajiye hannu ko mai an maka filla filla sai dai baka kasa dani ko kuma ya zama baka karanta ba Wayar wa yarfa'u dira'aihi anil ard kuma masallaci tabbatar ya dage sanganin hannunsa daga kan ƙasa kada ka kuskura wato abin da ya kama daga wuyan hannunka zuwa gwiwar hannunka ya shimfiɗa a ƙasa ba a da buƙatar nan ya shimfiɗa a ƙasa nan kada ya zama a ƙasa wala yabsutuhuma basal kalbi wala yabsutuhuma basal kalbi kada wato masallaci ishimfiɗa wato waɗannan sanganin hannaye nasa guda biyu irin yadda kare yake shimfiɗa sanganin hannunsa haka kare yake to kada kai ma kai yi irin yadda kare yake bi zaman to ka shimfiɗe ganin hannunka a ƙasa lokacin su a ana so ka tabbatar da cewa gwiwar hannunka da ganin hannunka ba ka kan ƙafa tafukan kawai su ne akan ƙafa lokacin su wa yumakkinu anfahu kuma masallaci tabbatar da hancinsa وجبهته دغوشنسا من الأرض أكن ko saboda ka sujada ba da iya goshi ake ban da hanci ba a yadda goshin ka ya dunguri ƙasa, haka ake buƙatar hancin ka ya dunguri ƙasa. za ka inda ka baro ka yi haƙuri ka cire ko ya baka damar ka yi sujada da ke an fahimta ko ka san wani dabarun sa yake kwallo to kuma wannan dan kada ya je ya kare samarin ko kuma kada ya goge shi sai ɗan tsoka na goshin shi fatin za a bar shi a gari ko su zuba ba sai ba mala yake cewa hada rukun tabbatuwar hanci da goshi a lokacin sujada ke shi ne a sallah rashin sa bace ke shi ke sallah wa yumakkinu aidan rukumataihi sannan kuma a tabbatar da gwiwoyinsa biyu a kan ƙasa kada tunanin karin buga ta zai lalace ka karɓar ɗan tsoharawa sama a gwiwar ta tabbata tabbas a kan ƙasa wa kaza a tsarafu kadalaihi haka na ma jefan ɗan yatsun ƙafa su ma ka tabbatar da su a kan ƙasa wa yansibuhuma mutum ya kafe su kafafuwan nasa wa hadha kulluhu wajib wanda dukkanin sa wajibi ne a sallar wa yastaqbilu bi afrati asabi'ihi man qibla gefen su ɗan yatsun kafafuwan nasa ta fuskanci alƙibla yayin da ka shake kafafka a cikin sujada to ɗan yatsun za ka kalli wannan gaba ta taho haka sun kallon ƙwato sun kalla a ƙibra ita kuma wato safin kan yana can a jike to wannan nan ƙwato wanda ɗan yatsun suke su kalla a kibra shine ma ne yake cewa ka tabbatar ɗan yatsun ka da ƙafa yadda na hannu sun kalla a ƙibra su ma na ƙafa su kalla a ƙibra a san da kai su kula wa a aqibaihi sannan kuma sai mutum ya jera ya sadar da ya daidaitar da su kafafuwa sai ka jingina wannan kafar ta dama a cikin kafu sai ka haɗa su da sanda sai su zai bayan ka kafe ya tsin har sun to ita kuma dunduniya da dunduniya sai ka jingina haka ake A sosai ta ka gada muku ya ku bari idan muka kai karshe sai yi muku jira a gani sai a gani kurku yawa mana yake an yi tilalu fi sujud daidaito a cikin sujjada wa yajibu alaihi an ya'tadila fi sujudihi yana wajaba akan masallaci ya daidaita a cikin sujjadarsa وذلك بأن يعتمد فيه hakan zai tabbatu idan ya zama to ya dogara a cikin sujjada tasa da kimanin mutasawiyan daidaito madaidaici ana jami'i a ba sujudi a kan dukkan gabbar sujjada gabbar da na sujjada zama dukkan su ya daidaita a su ya tabbata a su waɗanne ne gabbar sujjada sai ce wahiyar jabahar su na farko goshi wal'am da hanci ma'an wannan a matsayin guda ɗaya suke tare suke da juna sai yasa sai ce gaba ɗaya ma'an tare ka zama samu ɗaya ke ko wal kafani da tafuka biyu sun zama nawa uku in ka ce su biyu tun da an hanci da goshi a ɗaya ake ɗaukar su sai ce ma tare suke da juna kakka karama. amma wannan tun da hannu na dama ne da na hagu aka gara ba suke da sun san Allah ya raba an fahimta ko sun zama nawa uku ita kuma rukubatani da kuma gwiwoyi biyu biyar ko wa aqraful qadamaini da gefen kafafuwa biyu bakwai sune waɗannan su ne gaban sujada guda bakwai mutum ya tabbatar ya daidaita a su kowanne ya samu kasan daidaitar da ake shi ne sujada ta zama an so an samu daidaito a cikin ashirin da kana ta karanta wani ake da daidaito da daidaito da daidaito ko je da daidaito wa man yatada la fi haka ba. wanda ya daidaita a cikin da su irin wannan daidaita faƙad tsama'an na ko faqad tsama'na haƙiƙa ya nutsu ya ƙi nan tabba faƙad tsama'ana faƙad ma'ana ko ma'ana haƙiƙa ya nutsu ya ƙi nan tabba wani ina nufi sujudi nutsuwa ku a cikin sujada rukunin ke ginshiƙi ne dai kuma يشيء إلى كمان وفكرت أشعر تطلع ويقول فيه مثلا في يتيع في كيف الثلاثة سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى تركيا تبت جماحة لكينا مريمونا ما في الخط تركيا تبت جاء وبيجينا مريمونا ما في الخط talata marrati masallaci zai faɗa ka sau uku au aksara ko mafi yawa da haka karancinsa shi ne yawancinsa ka yi iya masha Allah in za ka yi goma za ka yi ka daɗe ka a cikin sujada bayan ka ce ambatan Allah ka ce masa wato tsarkake shi sannan kuma sai ka fito ubangiji ba bukata wannan tashin hankali da ake ciki Allah ka kawo ƙarshen ko ko in sarƙa masa إن شاء الله ما لا يدرك ويستحق أن يكثر الدعاء فيه an so masallaci ya yawaita addu'a a cikin sujjadarsa fa innahu mazillatul ijaba haƙiƙa sujjada gurin karɓar addu'a ce in an ce madinna gurin samun madinna bigiran abu ko za ka madinnatul ijaba gurin amsa addu'a haka manzo su ba wanda ya sanya goshinsa a ƙasa ya dace ya cancanci Allah ya amsa masa bukata saboda ka ɗauki mafi darajar guri a cikin ka dangwala shi a ƙasa don neman yardar Allah cewar fuskarka da ko duka aka kawo ai haka ake ku samu duk da zai samu amma ban da fuska tana ɓaci ta ce ai wani ya samu dame an samu matsala ko a to ko dai wani ake ai hoton ake kama ya fuska ce da ana gana ta wani ta yi amma ana ganin da zuwa ta aka yi a sako wata to ka ɗauki mafi darajar guri a cikin ka sai ka dangwala ya a ƙasa don neman yardar Allah to ku tunda kai wa Allah haka akwai kuma bai darajar guri a gurinka ba komai ba a gaban Allah to kana cewa Allah ka kaza sai ce amma shi ka ake so a yau ta addu'a bayan gama tasbihin sai ka goya da addu'a da kuka an kai ku dana da su ta rai wata addu'a za a ce ku dawo da su dama matsala aka samu wanda an samu kan magana ko yi ما لا يتجب سوى ويجعل سجوده قريبا من ركوعه sannan mutum ya sanya sujjada ta kai kusa da rukukun su da i fi tsuli wajen tsawo kama ta kaddama kamar da yadda ya gaba a daidai na ke ku mala ya ci gaba cewa waya juzu sujudu alal ard ya halatta mai sallah ya sujjada akan dandagar ya kafa wa ala ha'ilin bainaha wa bainal jabhati kuma ya halatta mai sallah ya sujada a kan wani shamaki wata kariya wata sutura tsakanin goshinsa da tsakanin ƙasa min saukin kama abin da ya shafi sutura kaje za ka sallah sai ka baza babbar riga ka za ka yi sujada sai ka yi sujada a kai kai ba za a ce wanda ya sujada a kan babbar riga ba ko gefen babbar riga ko da ka za ka sujada sai ka saki rawanin sai ka yi a kai kai nawa ne masu ko bi sace ko mutum ya yi sujjada akan wata shimfiɗa kamar yanzu da muka sallan ba akan kan din ɗin kowa wasu kuma ga taron matan ko sai ci gaba sai ce au hasirin ko akan taron mu duk ya halatta au na hawihi ko makamancin waɗannan wani kuma sai ga dan ci sai sila aka jera ya hau kai ya san da kai ba za ka fitin ta katako bane ba kasa bace da shi ba kun fahimta saboda haka shi ne ma da gaya mana waɗannan abubuwan duk ya halatta amma a nan maliki an kana kan kan zaka jace wa sujudu ala al-ardi afdal ko yin sujjadar akan dandagariyar ƙasa ita tafi an fahimta saboda ka ji cewar kai fa goshin nan naka kai fa fuskar nan ta ba kuma ba ta aure neman yardar Allah dan ƙasa ta taɓa ta ba wani abu saboda wanda yake ne ake neman yardar ما لا يجوز ولا ya أن يقرأ القرآن وهو صادق bai fa halatta ba masallaci ya rika karanta alkur'ani ina halin sujjada amma muka ce in addu'a ce daga cikin addu'ar da suka zo cikin alkur'ani a matsayin na shirya addu'a ربنا آتنا في الدنيا آه ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين آه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد ko هديتنا قوة to in yayi da sunan addu'a ba da nufin ya jawo ayar qur'ani da ya karanta qur'ani da wannan bani to wannan shine abin da ya shafi sujjada a dunkule rairayyen abin da malam ya zama a sujjada shine lalle ana buƙatar kafin kai sujjada za ka yi kambara. sannan wajen tsufiyawa ka tafi sujjadan nan kana buƙatar wato ka tafi sujjadar kana ne gabatar da hannayenka kafin gwiwarka sannan yana gaya mana cewa daga hannaye da ake a lokacin tafiya sujjada ana yi ne wani lokaci wani lokaci kuma a bari ba a yi ba sannan ya gaya mana cewa dangane da abin da ya shafi wato ainihin nutsuwa a cikin wato sujjada ne ka tabbatar da dukkan gabban da ake tabbatarwa a cikin sujjada guda bakwai sannan ya gaya mana cewar ana buƙatar ka fuskanci alƙibla da yatsunka na ƙafa kamar yadda ka fuskanci alƙibla da yatsunka na hannu sannan safukanka da kai sujjada ana buƙatar wato su jingina da junan idan sau ya haɗu da idan sau in ka kafe su ɗin to idan sauran sai zo jingina dan uwansa kwaji kwaji ba su juna su kafafuwa an fahimtar shi da abin da wani ce yanzu bai gane da na mutum ba amma dai mun yi za a gani a fili sannan ana buƙatar a sujadar ka kada ka shimfiɗa sanganin hannun sannan kuma ana buƙatar ka nesanta wato ainihin gwiwar hannunsa daga jikin haɗar ƙadansa har yadda za a iya gano farin hamlatarka inda a ce misali eh, irin lokacin manzo sallallahu alaihi wa sallama da suke ibada suna yafa da bayan idan sai haka to za a iya samun kafa ta jikin wato ainihin kusan mayakin a iya hango farin jikinka in kuma a'a din yanzu ne da muke tsira mai hannu to in kai za a iya zarge inda hamlatarka take sakamakon ka buɗe hannu. to a nan ne muke magana cewa idan sahu ya sahu to wannan budawar har a zaman hamatar ka ba zai samu ba an fahimta ku ba zai yi ba a wajen da kuma na faɗa haka kuskure ne da kala kuma na magana da a ruku'u lalle ka tabbatar kada wato ainihin sangalin ka ya haɗu da haƙarƙarinka ko kana kai kai kaɗai ko kana liman ko kana cikin su amma a sujada za ka iya raba wato jikin ganin hannunka da ƙarinka har a gano hammatarka in kana sallah kai kaɗai ko kana limani don ba wani a ka kai amma in kana cikin sahu sahu ya tsinke to wannan buɗawa ba za ta ga in kowa zai buɗe to sai dai wannan yana son wannan yana son haɗa sahu ba zai yi ba an fahimta ko yawwa shi ne malam sai kuma yace al-tirash wal iqa'u bayna sajdatayn الافتراش زمن شمك إيقافا والإقاء ده زمن كتي قفافوا بين السجدتين أكان السجدو قدا دون كلا قوة ركعة سنة السجدة kuma in an ana dawowa a zauna an yi ta ko kafin a yi to wannan zaman da ake tsakanin sujada da sujada shi ne ke gaya maka akwai zaɓi ko ka shimfiɗa ƙafarka ta hagu ka ɗora a akai ka zauna ka kafe kafarka ta dama shi ake so a littirashi ko kuma ka kake kafafuwan daga da tagunan ta dama sai ka hau kan ne da wanka ka zauna shi ake so a ƙiƙa'a da shi ne zai magana mana yake sun mai rufa'u ra'asahu mukabbira sannan sai masallaci ya dago kansa daga sujadar da i ina mai kabbara allahu akbar wa hada wajibu wannan wajibi ne wa yarfa'u yadayhi ahyana wani lokaci na iya daga hannayensa lokacin da ya dago daga sujjada wani lokaci kuma ka ki ka samu manzo wata ran yayi wata ran bai ba ثم يجلس مطمئنا sannan sai masallaci ya zauna yana mai nutsuwa hatta yarji a kullu azmin ila mawdi'i har kowane dashi ya koma gurinsa wa huwa rukun wannan tsohon ke shi ke wa yafriku rijlahu al-yusra ishin kuɗe kafarsa ta hagu فيقعد عليها سيزون أكثر وهذا واجب ولا واجب وينصب وينصب رجله اليمنى حكما في وقفه قفص تداما كما الأخذين wannan shine salon yadda ake yin wato ainihin sujjada zaman kai tsakanin sujjada da sujjada wa yastaqbilu bi al bi asabi'iha al-qibla kafa su ta dama da ya kafe in ya inda su kalla al-qibla domin in ya kafe kafa za su dan yi gaba sai zama farkon dunduliyar in kawo ta ya shi ne yake cikin kafa to wannan gaban da suka shi ya zama sun kalla al-qibla wa ya al iqa'u a hayana wani lokaci ya halatta a yi zaman kafe ƙafafuwan biyu a wannan gudun tsakanin sujada da sujada wa huwa an yantasiba ala asibaihi shine mutum ya kafu ya zauna akan wato duniyoyinka wa suduri kadamaihi da wato magabacin kafafuwan sai zama ya zauna a kan su duniya wannan shine iqa'a inda ya iqa'a inda ya halatta iqa'a iri uku ne wannan shine ya halatta ana iya tsakanin su da ka kafe kafafuwan biyu ka zauna akan akan dunduniyar amma wanda zai maida kafarsa ta dama can gefe guda kafarsa ta hagu can gefe guda ya kakkafe su ya zauna akan duwawunsa duka a akan ƙasa to wannan bai halatta an fahimta ko bai halitta ba ka furma da ka tsakanin kafa da kafa ka zauna a kan duwawa, kamar kuma bai halitta ba a yi sannan kuma bai halitta ka shimfiɗe wannan kafar ta hagu sai can kai banna kai ka lankwaso kai kafar ta dama ka kuma lankwaso ta hagu sai zama duk sun shimfiɗa sai ka zauna a kansu mai kwanci waje yanzu duk shigowa kai kowace a shimfiɗa take ba su mafiya a ciki sai ka zauna a ciki shi ma bai halatta ba an fahimta ku inda aka na yi kare na sai ci gaba da cewa wa ya kulu fi hadhihi aljilfa matallaci a wannan zaman zai rika cewa Allahumma ghfirli ya Allah ka gafarta warhamni ka ji kaina wajburni ka daidaita al'amura asalin shi ne tsora karaya ba wa dama a karaya ake ko dai karaya ta zuci ko ta gangar jiki ko abin da ya kama da haka yanzu kuma duk karaya ake ciki duka ce ta ta jikin da ta zuciya Ko da aka fiye kace wa burni ma'ana Allah ka tsora daga dukkan wata karaya ba an tsora man da ya karya ai ruwa yake ko Ki inganta to ma'ana Allah ka inganta al'amari shine wa jibril warfani kuma ka ɗaukaka ni tunda kai ne mai ba da ɗaukaka in ka nemi ɗaukaka gurin Allah sai ka same wa afini kuma ka ban lafiya warzuquni kuma ka azurta ni to waɗannan kusan su ne ribar zaman duniya kuma su ne ribar zaman lahira domin idan aka gafarta maka laifukan ka za ka je wa Allah kana mai ƙarfi idan Allah ya ji ɗanka zai kau da kai akan wasu kurakuran da kai idan ka rahama da tafi ƙarfin abin da ka aika idan Allah ya daidaita al'amuran ka komai nasa zai kyau idan Allah ya ɗaukaka ka ka ba ka ba ƙasƙanci idan Allah ya baka lafiya da ita ce za ka nemi lahira kuma dole ma nan ka more maka in yi azurta ka to dama dai duk wasu fitar da ake ce a ce wani ya taka ya haya kafa ko to in aka arzuta ka shi kenan abubuwan da suke zama tashin hankali matsala har ce an tsakaninka da iyali ko tsakaninka da 'ya'ya ko tsakaninka da 'yan uwa ta kare kuma ka je wa Allah arzikin nan ya zama da jinin da kan nemi lahirar ka da shi wannan addu'a tana da matuƙar muhimmanci to bayan in za ka wannan addu'a da Allah ya yi jizar da za ka zama tafiyan kuciya ko irin cin abincin kaɗa haka zai zama su shi kace Allahumma ghafirli warhamni wazburni warfani wa'afini warzuqni inda za ka faɗa ka aiki jira lafiya lau zama tsakanin sujada sujada ya faru to kuma kana iya ba. wa in sha a qala in masallaci ya so ice rabbi ghafirli rabbi ghafirli kai ta faɗa haka Allah ka gafarta mu Allah ka gafarta mu Allah ka gafarta mu me kun yin wancan dogon amma dai za a kusan ai dogon ko dan ya fita ta yau ko ne amma ne sallah shine kai wannan wata kai wancan wata ya yi kowane shi ne hikima aka kawo maka su da ma wannan a jami'a yawwa wa yutilu wa yutilu hadhihi masallaci zai tsawaita wannan zama hatta takuna qariban min sajdati har ya zama yayi kusa da irin saddadewar da iya sujudin haka ake so mu kare shi wannan eh akwai lokaci ko yace as-sajdatu thaniya sujada ta biyu sannan sai masallaci ya kabbar wujuban dole ويرفع يديه مع هذا التكبير أحيانا والوقت زي يأذى حنوس ألوك شنو ولا كبر فيها سجل كبير ويسجد السجدة الثانية ما يسجد كبير وهي ركن كما سجد تبيج يشيك كي أما إتبع سلى أيضا كما دي ويسمع فيها ما سمع في الأولى زيد أظن ليس يعي أسجد تبيج ما حصل koya maka su da farko koya maka su da biyu koya maka su da duk sallolin ka mana yake jilsatul istiraha dan zaman da ake na hutu an gama raka a farko kafin a tafi sujjada ɗaya da raka a tafi an gama raka a farko kafin fara raka a ta biyu dan zama da ake kit dan kaɗan ba mai yawa ba a matsayin dan hutawa sannan a tashi a shiga raka a akwai shi a sallah in kai Sallah ka ba shi sallah ta yi in kai da shi ka samu ladan sokon Allah da wannan ba an fahimta ko ta ira rafa a ra'asa ko mina sajjata don dan masallaci ya dago kansa daga sujjada ta biyu wa arada ya yayi nufin ya yunkura ila raka'ati saniya zuwa ga raka'a ta biyu kabbara wujuban zai yi kabbara dole kabbara tagawa daga raka'a ta farko a tafi raka'a ta mala yace wa yarfa'u yadayhi ahyana kuma yana iya daga hannayensa wani lokaci wa yastawi qabla an yanhaba amma idan daidaita kafin ya yunkura ya miƙe din ka'idan daidaitan da zai yi zai yi ne a zaune ma'ana ya ɗan yi zama daidaita a zaune ala rijlihi al-yusra ina mai zaune akan kafarsa ta hagu mu'tadilan yana mai daidaito hatta a kullu azmin ila mawdi'i har kowane kashi ya koma gudunsa idan an yi zama yadda ake zama to daga nan malam zai shiga raka a cikin ita ma za mu ƙara sai mu tsaya malam ya ce sun mayan habu mu'tadilan sannan sai masallaci yunkura ina mai dogara ilal ardi akan kasa biya daihi da hannayensa zai dogara akan hannayensa al ni. waɗanda suke a dunkule kamar yanayin mai shirin yin ko kuma ka ce mai dama kullu an gane na koko yadda ake sawa ana mutsuka kashi haka don yi wato ainihin wargaje to kamar haka za ka iya yin haka sai ka dogara akan hannun lokacin tashi in kuma ka miƙe su ka shimfiɗe su ka tashi akan hannun sallar ka tashi an fahimta ko ya ci gaba da cewa kama ya tsabibu hal'ajinu kamar yadda mai dama kullu iki wato dunkule hannayensa ila raka'ati saniya sai ka tashi zuwa ga raka'a ta biyu wa hiya rukunin wannan salo na ka dogara akan hannunka ka yunkura ka miƙe ke shige dan ba kai haka ba miƙe ba za ta yi shi daɗi ba ta salon yadda manzo yi har kenan ba a ce kana daga haka ka yi ɗan yi yunkura haka ka miƙe ko da ka tafi khalidi a ce ba haka ake ne an gane su dan fakka haka shi ne sa aka ga ba yawa eh ya ta mutu ya zama kamar kurege to fakka irin wannan kwallo wa yasna fiha ma sana'at al-ula sai ko mutum ya aikata duk irin abin da ya arafa a safar a tabi ma haka ba illa annahu la yaqra'u fiha du'a al-istifta sai dai ita a raka'a ta biyu ba a kuma yin addu'ar buɗe karatu a raka a farko ake addu'ar buɗe fara ka riga ka buɗe in ka zo raka a ta biyu kawai bismillah ka za ka ƙoƙar ka za ka a zuci da bismillah ka sai ko ka in karatu a biyu sai ko a ta kaɗa da alhamdulillah rabbil alamin in kuma goye ne ka ci gaba da karatun ka haka gama fatiha ka ka gama sura wa yaj'aluha akthar min ar-rak'ati al-ula amma ita raka'a ta biyu karatun ta za ka yi ana so ya kasa tsawon karatun raka'a ta farko idan da kai raka'a ta farko ka karanta amma to zai fi kyau a raka'a ka ta biyu ka karanta kamar sabbin kuma rabbi kal'a kaga wajen rabu abin da ka karanta to haka ake ba kai raka'a farko yan kujil ba musamman a cikin alimami duk ma mutum rasa sallah kafin su zo ka riga kai kuma sai ka ta da raka'a ta biyu ka shirmo zuwa da sura kai ta sai ga inda ya kamata kai ta har waɗanda suka ɗan wani gefe samu ka samu yawaitar wato wanda suka samu cikakkiyar jam'i sun samu raka'o'in daga kowanne to ba a sanya ba a an fito raka'a farko ta fi ta biyu tsawo ita kuma ta biyu ta zama bata karasa ta farko ba wannan shi ne abin da ya shafi batun wato rukunin ruku da muka kammala daidaito a cikinsa da kuma rukunin sujjada da magana ɗan ɗan ɗago har kuma muka shiga raka a in allah ya mu da rai da lafiya sati mai zuwa zai mu fara akan abin da ya shafi zaman tafiya yanzu abin da ya rage da yi sujjada a kayar da ake yi zaman da ake idan an ɗago daga sujjada kala biyu da kuka faɗa wanda suka inganta don a ga yadda ake ne waɗanda aka hana yi in kana yi ka daina in baka yi kuma ka kafa an fahimta ko masu wannan sai su tambaci Thank you. lokacin da kawo sujjala ya yi kasa ba haka shi ne ya gaya mana cewa tafuka tafukan ka waɗannan shi haka za ka sa ka zama ka zaune da su a wannan ya su zaune da ɓangaren hannunka idan ka kafa zuwa da shimfiɗa shi ya ne da ka sa ka dogara a kan taka kuma ka miƙar da ya sun kalla a kimar nan ƙafa ta uku kula yatsun sun tamba su ba sun tafi kallon alkimar waɗannan da shi ne sai ce matso da su haka wannan ya haɗu da wannan kaga irin sau ya tafi haɗu da ɗan uwan su shi ne ɗazin ke fara wani ci bai gano haka ba to idan ka dawo ka ɗago sai ka shimfiɗa wannan kafar ta ku sai ka zauna a kan wannan ta dama tana nan a kasan kamar sallar kai su to ita ta tsaye ta suna kallon alƙibla ga ta kuma tana a tafe amma wani tana a shimfiɗe kuma ka zauna a kanta irin wannan zaman shi ne a na wa suna A asalin alfira shi ne shimfiɗa lektirar ta shimfiɗe wannan kasar ka zauna a kanta wannan zaman ana yin sa a zaman gajiyar farko ana yin sa a tsakanin sujada da ana yin sa a sallah mai rasa a biyu zaman su na ƙarshe. Sai za ka iya yin wannan zaman. shi ne yake ɗin tsakanin sujada jira, kuma kamar da muka yi Mun ka ga dama kana da ikon kai haka kafafuwan duka kafe su sai ka zauna shi da wannan ma wata sai kawai kasuwa maka an gane an yin kuma zan wani kuma ka kai ka sannan ba zai halatta kai haka in kuɗa wannan kafa in kuɗa wannan in zauna shi ma an hana ko da zan tura wannan akan wannan haka ba daidai ba ba a yi wani uka rayu kaje da ma yanzu a da zasu littara a ake wani cin faɗa kafar da nai na zaman farkon nan to idan za ka yi zaman da ake kafin ka tafi raka a ta biyu ka gama ta fito irin ka aiki shi ke na shi ne dunkulin hannu kuma shi ne lokacin da za ka tashi kamar yadda na yi haka in gadawa ku shigar da yatsun haka gadawa kuma ku bar su haka sai kai haka ka ga tunda ka dunkule shi ka ajiye ka kifa shi ina a dunkulansa to sai ka fi jin karfin dogara a kai to sai ka yunkura sai ka miƙe in kuma kai hakan ka miƙe sallar ka yi ba mai kyau haka yayi a haka wata ran in ya juri min haka to wata ran zai san kwasa dan ya ɗauki ba da kan kuma zai tafi gyaran karda ko kai yadda ba za ka zama zuwa da cewa ka sa kanka cikin damuwa kuma in haka wani mai jiki in yace ma hakan zai yi shi in ba hakan ya ba ba zai iya tashi sai ya yi irin yadda kakan da kuma haka da magawa ma ba su fata fata sun dogara a kan ƙasa shi in ba hakan ya fata fata ba tashin da zai faru ko ya yi hakan ya kashi. da ya zo ce sai wata ji ya gwabta shi kuma da mutum ba zai zama istira ba shi ma zai iya yin istira da ya tashi ko ya eh, ko ba zai ka da kuma istira ba za ka iya zan ƙuranin ka wajen kashi ka tashi za kuma ka iya ka tashi ka kashi. Allah ya samu ai saboda tsawon abin da zai ba damar a wannan har a gano hammatar kaɗin ba idan mai yin amma da tun an yi mafi wanda ya fi ɗan koyuwa da wancan din sha Allah ya na kira sallah ta sai mu aka tambaye roƙo ya yi na cewa da Allah a yi wa wani bawan Allah addu'a da Allah masa rasuwa cikin wannan sati muna roƙon Allah ya gafarta musu ya gafarta dukkan al'ummar musulmin da suka mutu a wannan lokaci da wanda wato ainihin rasuwa ce ta ana da na lafiya hankalin su kwance Allah ya karɓi nan da wanda wani hatsari ne ya gista da kuma wanda harka ce ta harbi ko makamashi wannan duk wani musulmi da Allah ya karɓi rayuwarsa a wani tsakani ubangiji Allah ya gafarta mu akwai wanda suka gabace su mu kuma da yake raye idan ta mutu zo Allah ya mutu da imani wannan kuma yake cewa idan mutum ya yi shafa a kan safa ya yi sallah to idan zai sake wata sallar bayan ya cire safar sai ya sake wata alwala alhalin ta farko ba ta warware ba da dama ita eh, shafa a kan safa ko shafa a kan hukki ko shafa a kan takalmi da suka tabbata a sunna manzo yake cewa mutum yana da damar yin haka in yana mazauni tsawon salloli biyar idan kai alwalarka ta asuba ka sanya safar, bayan ka gama ta to idan a zahar ta zo za ka yi wata alwalar idan kai in ka zo ƙarshe maimakon wanke kafa kana da dama ya halatta kai shafa a kan safar samanta ba sai ka haɗu da ƙasa wannan shafar ta wadatar maka daga wanke kafa haka a la'asar za ka iya haka a magariba haka a isha ko da kusa da masalloli biyar ka same cikakku da alwala guda ɗaya ta in dai ka iya rike ta eh, da da shafa a wato falloli guda hudu a ta farko ce kawai kai wankewa lokacin da ka zura an fahimci gani ko da fitsari ya kama ka kaje kayi fitsari kayi tsarki in ka zo alwalar kana da wannan damar abin da kawai zai lalata maka wannan damar a sami yin mani tunda sai kayi wanka to ba da ka iya sai ka tira safa ka wannan wanka wanda kuma yake mazauni sai eh, ma matafiya shi kuma an ba shi dare uku da su ba ka damar sallah biyar to shi ko na dama ta sallah goma sha biyar duk sallah ta zo zai iya kawai wato ainihin shafa a kai tun daga ta farko da i har ƙarshe sa kafarsa yana iya ita shafa tsawon kwana uku to shi ne wannan shafar za ka ci gaba da yi ana yin ta ne idan har wato ka sanya kafarka cikin safan nan da cikakkiyar alwala to shi ne shi yanzu tabbata yake cewa ya yi cikakkiyar alwala a asuba ya kuma sanya wato ainihin ya yi cikakkiyar ya yi cikakkiyar wato ainihin alwala ya kuma sanya safar da asuba amma da azahar ta zo maimakon ya yi safar akan safa me ya jawo me ya jawo sai dai cire safar an fahimta ku ita to idan zai shafar a kan safar sai ya kuma sashi alwala ko kuwa can tun da bata kare ba dan ya ci da yanzu in ya mayar ya shafar ta yi an fara aka kalle kuwa ta yi ko bata ba zai iya yin shafar ko bala iya saboda ya cire safar inda ya ka cire to ko da ka mayar alwala ka tana nan ba ta lalace ba mayar ba ta yi ba ba zai shafar ba sharaɗi kakka tire haka ka sani dama muka ce sharaɗi ka tabbatar ka sanya safar ko ka sanya hukun bayan ka alwala cikakkiya babu inda aka ce in wata bukata ta sa sai ka cire kamayar a ce tun da ka cire kamayar tun dai da alwalar ka sakakkiya ba lalacewa sai ga dan kamayar a ce in kai shafan ba ce ba da wani dalili an fahimta ko wanda zai iya sa safar a yi ku sa takalmin kuma ya buƙaci cire safar saboda ya haƙi ƙafar ta jiki ina su dan samu ɗan dan fifita iska bayan ta samu fifita iska sai mai ba kuma alamar da tilmalar shi ba to shi in ya mai za a ce shafar in ya ba kai ba babu dalilin da zai su kula shi sai an fahimta ko yawa na dama dai shi ba zai yi shafa a kan shafarsa ba sai in ya sa ta da cikakkiyar kuma ya cikakkiyar alwala dan yanzu wanda lili ya sa ya cire kuma ya mayar alwala ta taso kuma ya shafa ba za a ci shafa an fahimci gani ita to shin ma wasu ya faki alwala da har za a ce ba ta yi shafa tun da wasu alwala ba ruwa ya ce ba ya zama dole ba alwala ka tuna da dama sallah ba ta yi wasu da alwala to kuma da alwala sai me wajen abubuwa da قلت سمع الله لمن حمده سمع الله لمن حمده وسمع mai isa da ke dalla dalla wani kuma ya tafi ne Allahu liman hamida da sai ya goron numfashi a ƙarshe wanda shi faɗi yadda masu yaran suke faɗa larabawa balarabe in yi zai faɗi wani abu to in ce daga shi ba zai tashi farka wani abu shiru zai to baya fadar wata nan ƙarshe daure shi aji sai muka ce bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم هذا ميكي فعلا دي قولي واميكي قولي بلا مقعرة بقعرة باني amma in za ka irin ta biyar da ka ce bismillah ya zama da zahimi mai gwaru gwaru an gane to ba za ce kai kuskure ba amma ba ka yadda masu yaran su ke mafi kyau kakka yi wasu don ƙarshe ko da ba yaran ka ba masu yaran ba haka ita ne zai ta gaba da samun shiga da ya ba da aka yi ba yaran ka ba wanda ya fi inganci sani Allahu liman hamida ko kuma za ka haɗe sami Allahu liman hamidahu rabbana wa lakal hamd saboda baka tsaya wajen sami Allahu liman shin liman zai fata wani jiki ne mamu ma liman da mamu da mai sallah shi kadai duka an shar'anta musu lokacin za su dago sami Allahu liman hamida bayan sun gama dagowa rabbana wa lakal hamd duka kowa yana da ba shi da liman ai yana da gasu fara ya ce sami Allahu liman hamida ya daidaita a dagowa su ma ai sun da dago dagowa za to ai suka dago abin da ya riga shi shi za shi kuma tun da ya riga shi tsayawa zai goya kuma da rabba na wani kalmar goyon ka ga yanki kuma da karfi kuma kanana suna da karfi a sai abin ya haɗe yawa yawa magana da ɗaya su jira su jira to na samu kauli guda biyu akwai wani samun cewa ya ce allamu da kirni wa rahamshi sai kaya da wahabi sannan kuma jera wa jira irin wanda na jera ba eh. ruwaya ruwaya ce eh, akwai rabbi gifirni wa inni wa afini wa hadini wa sukun eh. sabanin da muka faɗa da su wace birni yanzu can babu to su ruwa da baka ta ba da su tare ai saboda yanzu wannan rairayen littafin ne da babban da ya kawo kalo kala an gane ko da zama tafiya a rairayen da muka rairayi sallar kuma aka faɗa sai su famun faɗa da wasu kasannan ka ɗaya rike waɗannan da kaɗan da kaɗan ɗin aka zo aka kawo wani sai da shi sabon kawai shi za ka kama wani ya zama tsoho a kuma insha Allah na ita mutumin da ya sanya hular sanyi iya goshi barci goshi saboda sanyi ya sanyi idan ya sujada sa a sallah a wannan hular san yin sujada ta yi na zala amma dai tabbatar hancin sama ya karɓa amma tana da kaurin za ta hana hancin da zai karɓa ƙasa to sai ya kautar da ita da samu sujada ya je karɓa سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب